yau sha takwas ga watan Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da bakwai ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya. Muna cikin karatun littafin alfatawal muhimma fi tafsirul umma. A yau za mu tashi shafi na ishirin da bakwai daga tsakiya. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن والواجب الحذر abin da yake wajibi gare mu shine mu yi taka tsantsan hmm. wal wajibu ala allazina tarru bi da'watina man sammau anfusahum bil lajna ash-shar'iyya abin da yake wajibi akan wa'annan da suka rudu da da'awan wa'annan da suka kira kansu da suna lajina ash-shar'iyya akwai wasu mutane a Saudiya da suka kira kan suna lajina a shari'iyya sun kafa wata lajina na ainihin wasu malamai wai aikin wannan lajina din shine wato kwato haƙƙi ga wanda aka zalunta idan an zalunci mutum za su bibiyi wannan haƙƙi su tabbatar da sun kwato wannan haƙƙi din a lokacin nan da suka kafa sun kafa wannan abin kuma sun sanama duniya wasu mutane wanda ba su san abin da suke yi ba sun yaba abin suka ce madalla gaskiya wallahi sun kyauta da kafa wannan lajina din domin sun kafa wannan lajina din da dan kwato haƙƙin mai haƙƙi a cikin daular musulunci a lokacin nan akwai irin su Salman auda su irin su Safar al-Hawali da irin su Sheikh Jibrin akwai dai manyan malamai da suka yayu akan abin wajen ganin cewa lallai a kafa wannan to bayan sun gama kafa ta sun wa duniya sai malaman sunna manya-manyan malamai a wannan lokaci suka fito suka nuna shi ne irin sun lajina adda'ima da irin su hay'atu kibarin ulama suka fito suka ce to wannan lajina da aka ba ba halattacciya ba ce suka ce abinda da za ce ba halattacciya ba ce an ce lajina na kwato haƙƙi lajina na taimakon wanda aka zalunta to menene amfanin kotu ita kotu an kafa ta ne don a yi mai dama ita a kotu ba an kama kotu ne don kwato haƙƙi ba an kwato an kama kotu ne don taimakon wanda aka zalunta nan take malamai suka yi amfani da dama da ƙarfin suka haramta wannan lajina ɗin? idan kun duba da kyau kafa wannan lajina wani nau'i ne na khuruji ga ainihin wato gwamnati wani hanya ne na dabara wato irin human rights nan ne irin masu yancin bil'adama to sun kafa ta da larabci wanda bai gane ba sai ya ɗauka cewa wani aikin addini ake yi a masu yancin bil'adama ne kuma ina ganin turawa ne yahudawa suka turo su da wayau domin a kafa ta a saudiya ya zamanto duk abin da alkali zai yi za a ce to masu yancin bil'adama za su zo su bincika su gani an yi daidai ko ba yi daidai ba da abin da ya kama da wannan an gane wannan ko to wannan shine abin da ya sa malamanmu da yake Allah ya ba su basira malamanmu Allah ya ba su basira Allah ya ba malaman basira kuma Allah ya ba su fiƙi sai suka gano sharrin wannan abun nan take suka taka ma wannan abun birki to shine yanzu manyan malamanmu suke yin nasiha a nan. cewa wajibi ne ga wa'annan da suka rudu da da'awan wanda suka kira kansu wai lajina a shar'iyya ha ha'ula garrahum shaytan wa'annan shedan ya rude su shedan ne ya rude su ya sanya suka kafa wannan lajina din domin fada da ainihin a daula ta musulunci wa garduhum qasidul ilhad ko kuma wa garrahum qasidul ilhad wato wanda yake nufin yin ilhadi ya rude su an gane ko turawa wanda suke nufin su kawo tsari na demokradiya a hankali a hankali cikin ainihin jaziratul arab musamman cikin makka da madina cikin saudiya sai suka yi amfani da malamai wanda malaman nan suna da mabiya da suke dan goyon bayansu, sai suka ingizo su da sunan taimakon azzalumai shi kuma talaka da zaran ya ji an ce za a taimake shi yana ba da goyon baya ɗari bisa ɗari ko shari za a yi masa in kana so ka yi kana so ka kama talaka a hannu sai ka nuna mai an zalunce shi kuma kana so ka kwato masa yancinsa zai mara maka baya ɗari bisa ɗari in ya so daga baya sai ka cusa mummunan manufarka to wannan shine abin da ya rude su wanda masu nufin ilhadi na ainihin turawa yahudawa da nasara suka sanya musu wannan mummunan manufa fa yajibu an nuhazzira sharra haula ai eh, fa yajibu an nahzar ya zan wajibi wato mu yi taka tsantsan daga sharrin wayannan ko kuma an nuhazzira min sharri haula kenan an gani ya zan wajibi mu yi taka tsantsan daga sharrin turawa za su yi mana shigo shigo ba zurfi domin su samu damar cimma burinsu na rusa ainihin daular musulunci da kawo rabuwan kai cikin al'amarin musulmai kuma dole ne mu yi taziri malaman da suke da irin wannan fahimta dole a nuna ma al'umma cewa ba fa mutanen kirki bane a guje su ba sa kan manhaji na ainihin sunna ba 'yan salafiya ne, a guje su misali to wannan shine da malamai suka yi a nan wajen kama idan muka duba da kyau jama'a duk da cewa wa'annan lajina a shari'a din sun yi ilani a cikin rediyo da tv da ko ina sun gaya wa mutane sun kafa wannan kungiya malamai ba su yi ta kama sunayensu ba an gane kaga wajibi ne a yi taziri amma malamai sun yi taziri a nan ba tare da sun kama sunansu ba an gane to shin ya hukuncin in ka san akwai wani dan bid'a mai cutar da sunna in zaka iya tazirinsa ba tare da kama suna ba zaka iya yi wanda in ka yi taziri ka ce mutane su yi hankali da mai siffa iri kaza iri kaza iri kaza ba kama sunan shi ba ya halatta ko dole sai ka kama sunan shi wanne ne yafi zamantowa wato akwai maslaha da hikima a cikin shi shi kama sunan ya halatta ana kama sunan akwai inda yake zama wajibi ma in ya zamanto mutane ba za su gano mutumin ba kuma ba za su gano sharrin ba sai an kama suna to ya zan wajibi a kama suna baya halatta a bar sharri ya ci gaba da yaduwa kun gane ai za ga malamai suna yawan wa'azi akan bid'a suna yin tahaziri daga bid'a yi hankali da bid'a ai tir da shi a nisance shi ba tare da sun kama suna ba wannan shine asalin karantarwar malamai idan kaga an kama suna to gaskiya wato an kai makura ne tura ta kai bango ne wannan shine abinda manya-manyan malamanmu na salafiya suka nuna mana an gano wannan ko a daina yawan kama sunaye in ba ya zama dole ba kuma lalle akwai hikima ga rashin kama sunan ka faɗin siffofi na mai aiki wanda yayi kaza yi bid'a ba ma tare da shi jama'a duk wanda ya kaza a guje shi duk wanda ya kaza bid'a ne ko shirka ne a nisance shi an gane yanzu za mu karanci wannan littafi mu ga malaman suna ta tahaziri. amma kai din nan ila ba za ka san kowa yi bari an gane to kaga ashe kenan in har za a iya yin tahaziri game da bid'a a yi taziri game da sharri ba tare da kama suna ba mafi alkhairi kada a kama in ko dole sai an kama suna in ana ganin in ba yi haka ba za a fahimta ba to ya zama to wajibi a kama suna ma la timul wajib illa bi fa huwa wajib alwasa'il laha ahkamul maqasid abinda wajibi baya cika sai da shi ya zan wajibi an gane kaga yanzu dai an yi tahziri daga sharrin waɗannan mutane ba tare da sunayensu ba na'am nas'alullah lana wa lahumul hidayah kada sai malamai suka ce muna roƙon Allah ga mu da su shiriya su wayannan lajina a shari'a ba su Allah ya tsine musu ba an gane ta ce muna roƙon Allah da mu da su gaba ɗaya Allah ya shirye mu gaba ɗaya zuwa ga hanya kaga su yan salafiya a koda yaushe suna neman alkhairi ne ga al'umma su tunaninsu ya za a yi al'umma su shiryu ya za a yi al'umma su daidaita su miƙe kan hanya ya za a yi a cin magaci na'am an yaruddahum ila al-huda muna roƙon Allah ya mayar da su zuwa ga shari'a an yu'izana wa iyyahum min ash-shaytan muna roƙon Allah ya tsare mu da su daga shaytan ka duba irin addu'a kaga addu'a ne na masu son mutane da alkhairi addu'a ne na masu rahama ba addu'a na masu ke kasassun zuciya ba wanda bini bini suke Allah ya tsire mutum bini bini suke Allah ya wargaza shi Allah ya halakar da shi a'a idan wannan bawan Allah ya shirya alhamdulillah ci gabansa ne ci gabanmu ne ci gaban al'umma ne gaba ɗaya idan ya bace wato cutuwansa ne cutuwanmu ne cutuwan al'umma saboda haka mu yi addu'a Allah ta'ala ya shirye shi an gane wannan ko fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan galizal qalb lam fazu min hawlik Allah ce ya rasulullah saboda rahaman Allah ne kake tausasa wa sahabbanka da ka kasance mai fushi mai kaushin zuciya mai zage-zage mai tsinuwa mai wulaƙanta jama'a lamfa domin haulik da sun watsi daga gefenka ya rasulallah ka fa'afu anhum wastaghfir lahum wa shawar hun fil Ka yi musu afuwa ya rasulallah an suka yi maka laifi wasu wastaghfir lahum in kai ma Allah laifi ka nema musu gafara sannan wa shawar hun fil amur an gane ai na'am فالعداء لهذه الدولة دولة الحرمين الشريفين واتو عداوة قولنا الدولة دين itace daular nan na harami guda biyu masu daraja daular makka da madina adawa gare su wato adawa ne ga gaskiya adawa ne ga tauhidi jama'a in kaga mutum ya ce ba ruwan shi da saudiya yana kinta shin mai saudiya ta yi masa adawa da tauhidi da saudiya adawa ne ga addini adawa ne ga tauhidi ina fatan gano wannan saudiya da ya ka dube ta wato a ƙa'idan saudiya ba ta shiga cikin harkokin wajen mutum ita kawai tana damuwa ne da tsarin mulkinta da ba don lalura ba ma da saudiya ba ta shiga cikin harkar mutane to lalura ne shi'a na iran sun yi amfani da daman saudiya sai ga saudiya ba ta damuwa da harkokin mutane sai dai tana kulawa da ƙasarta sai dai tana taimakon al'ummomi na ƙasashen duniya tana taimakon mutanen da suke cin talauci ko mutanen da yaƙi ya ci su ko abin da ya kama da wannan an gano wannan sun yi aiki da doron nassin alƙur'an hadisin manzo Allah cewa min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni daga cikin kyawun musuluncin mutum ya bari shiga abin da babu ruwan shi an gane amma abin da ya zama dole wanda in har ba a yi shi ba za a cutu to Saudiya tana kutsawa ta taimaka ma al'umman duniya da shi gaba daya tana taimaka ma al'umman Falasɗin. tana taimaka ma kasashen duniya wanda suke cikin talauci da bukata da shi amma saudiya ta fara ɗan tunanin ta dinga dan sa ido ga harkokin waje saboda abin da shi'a suka yi na kokarin mamaye ainihin daular larabawa tun daga ainihin bahrain har zuwa ga yaman iran tana kokarin sanya wakilinta a wajen domin a yi juyin mulki wanda daga nan wajen za ta mamaye larabawa ta cusa musu miyagun akidinsa na shi'a ta kashe ainihin masarauta da kuma manyan malamai da suke yada sunna an gane irin wannan abun har ya faru a Yaman Saudiya ta ga cewa Yaman din na fa tana da boda da ita in ta kyale ma Iran wannan waje to zai zama to dandali na kai wa Saudiya hari na launcin ainihin ainihin makamai a ainihin manya-manyan mizali zuwa gare ta sai Saudiya ta dauki mataki na kariya haka wannan Saudiya ta yi haka ne ta shiga yakin Yaman ne domin kokarin kare ainihin daula ta tauhidi na ba gane wannan almuhim dai yin adawa ga wannan daula ta tauhidi gaskiya adawa ne ga addini adawa ne ga tauhidi na'am ayi dawlatin tadawwu tauhid al'am wai shin wace daula ce a duniya take kira zuwa ga tauhidi yanzu a gaya mana shin misra ne ayi daula eh misra ne ko iraki ko iran shin iran ne ke kira zuwa ga tauhidi iran wanda ake bautan mashhad ake bautan kaburbura na imamai eh ake kama sunan ainihin imamai ake neman ainihin agaji a wajensu ake yanka da sunansu ake neman taimako da su kuma bayan Allah misali to irin wannan daula din daular musulunci ne daular tauhidi ne a nan wajen misali Iran ka zance shi ne a'a irin abubuwan da ake yi na shafan kabari ana neman albarka da shi tauhidi ne wannan irin abubuwan da suke yi na ainihin sanya wa ainihin ƴaƴan suna Abdul Hussein eh, Abdul Abdul Bakir Abdul Ja'far shin wannan gaba daya irin wayannan mutane sun damu da tauhidi sannan kuma ga abin da suke aikatawa na ainihin kafirta sahabban annabi da zaginsu da kuma kafirta matan annabi da zaginsu da faɗin miyagun maganganu ga ainihin musulunci da musulmi to dukkan irin wayannan abubuwa ga baki daya wace daula ce take kira zuwa ga tauhidi yanzu wace daula ce na'am man haulana min jiranina wa'anda suke gefen mu daga cikin makwabtan mu da Allah su wane ne suke kira zuwa ga tauhidi ba alfahari ba wannan ya zama to dole mu ambaci wannan dan a wayar da kawukan mutane su gane dalilin da yasa ake so a kifar da wannan daula din Saudiya mai taiwa duniya tambaya kenan mai taiwa duniya ba ta da wani laifi sai kamar yadda Allah ya faɗa ga ashabul hudud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz hamid ba komai yasa mutane ke kyaman Saudiya ba suke so su yi musu azaba eh? face saboda sun yi imani da Allah mabuwayi wanda yake abin yabo allazi lahu mulku samawati wal wallahu ala kulli shay'in shahid ina ba gane wannan to saboda ka Saudi Arabia dalilin da yasa ake adawa sai ake ai saboda wahabiyawa ne to ka bincika me suke nufi da wahabiyawa duk mutumin da ya rike tauhidi baya shirka kuma yana kyamun bid'a to lalle daular Iran ba sa son shi lalle dauloli na sufaye ba sa son shi an gane ko sauran dauloli na bid'a ba sa kaunan shi gaba daya an gane wannan ai to suna yin iya kokarin su wajen ganin sun haɗa kai ko da kafirai ne ko da yahudawa ne wajen ganin sun yaƙi ainihin wannan daula ta tauhidi shin wai misira ne ainihin daru tauhid shin misira da sham daru tauhid ne ko ya san sham ai hmm. siriya wanda akwai wani irin bakin shi'a a wannan siriya din ana kiran shi'a nusairiya wanda su ba ma suna bautan Allah bane mutane suke bauta wa su kai tsaye suna bauta wa manyan malamansu ne suna halatta haram ba su damu da sallah ba ga zinace-zinace shi ne daular ainihin hafizul asad wannan daula daula ce ta shi'a an gano wannan ku kuma suna tsananin adawa da kuma kisa ga ahli sunna jama'a to shin wannan daula ce me yasa ba a adawa da wannan daula ake adawa da ainihin saudiya sannan ga iraq wanda kowa ya san iraq dama shine dandalin aqidan shi'a ja'fariya yan shi'a jaafariya manya-manyan malamansu suna can wajen suna can ainihin wato nan a nan ne ake samun ainihin karbala saboda haka asalin inda shi'a suke dama iraki ne yan iraki shi'a suna da kashi 65 cikin dari na mutanen iraki an gano wannan ko saka mutanen iraki kusan mafi yawan malamansu akwai yan shi'a da yawa a cikin wannan gari to asali iraki shine asalin inda yan shi'a suke sannan sai kuma iran amma jagorancin da kuma manyan malamai suna iraki ne kila wani ce to ya sanya iran ta shahara fiye da iraki sai ce iran ta shahara fiye da iraki saboda ayatollah khomeini ya kirkiro bid'a na wilayatul faqih ayatollah khomeini ya kirkiro bid'a na ainihin kokarin cifar da mulki ya hau kan wannan mulki sannan kuma ya amfani da wannan mulki nashi ya ringa yada miyagun akidunsa na shi'a wannan shine abin da ya faru wanda a cikin akidar shi'a babu wilayatul faqih a ce wani malami ya kokari ya kafa gwamnati ya kifar da wata gwamnati ya hau a su ɗan shi'a a ka'idar su suna jira sai imam mahdi ya zo an gane ba sa yin jihadi sai imam mahdi ya bayyana to so yan shi'a na iran na iraki suna kallon yan komeniya a matsayin yan bid'a ne a cikin shi'a abinda Iran ta aikata bid'a ne amma asalin shi an kana suka san malaman shi a manya-manya suna can Iran akwai Ayatollah Sistani wanda shine ainihin marji'ul uliya na shi'a gaba ɗaya na duniya gaba ɗaya na Iraki ne na fatan gani abinda muke nufi a anan waɗannan mutane da ake magana masu faɗa, masu kokarin kawo gyara a Saudiya me yasa sanya suka kyale waɗannan kasashe sun kyale ƙasar Iran sun kyale Iraki sun kyale kaza sun kyale kaza sun fari saudiya inda ake gudanar da ainihin shari'ar musulunci sun fari saudiya inda ga malaman salafiya a harami ga malaman salafiya a madina suna nan suna karantar da mutane madaran addini suna tace addini daga ainihin ainihin gurbata na shirka gurbata na bid'a gurbata na saban Allah gurbata kala-kala gurbata na yahudanci da nasaranci da sauransu amma kuma duk da haka sai gashi wai da wannan daula ne yake kokari a cifar da shi sai su ce maka wai ya kamata a kifar da daula ta Saudiya a canza ta ta koma demokradiyya to in wani ya ji wannan duk mutum da ga yana cewa a cire daula na Saudiya ta koma demokradiyya to kaga ya nuna maka makiyin Allah ne tsarin demokradiyya kowa ya san tsari ne na makiyanmu tsari ne wanda yake na jahiliya a cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala ya ce afa hukumar jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumi yuqinun shin hukuncin jahiliya suke nema su bar hukuncin Allah wa ya fi Allah kyawun hukunci ga mutane masu yaqini kada shi kenan su suna bukata a yi amfani da tsarin demokradiya menene burinsu burinsu mulki ya zama to karba-karba shin makka da madina ya dace da irin wannan mulki na karba-karba in ma a ce tsarin demokradiya ya halatta ya dace makka da madina me ya sanya bai dace da karba karba ba dakin Allah na wajen in an ce za a bada dama wata ran bai hure ma zai iya zuwa ya hau kan mulki mai addini wayannan mutane Ali Saud da suka hau mulkin nan mutane ne wanda an yi alƙawari da su a matsayin za su kare tauhidi ne da kakansu an gane ko Abdullahi bin Saud kakansu da kuma su Muhammad bin Saud da kuma da kakansu da kuma su a su ainihin jikokin gabaki ɗaya aikinsu gaba ɗaya za su yi su bada kariya sannan Muhammad bin Abdul Wahab da jikokinsa gaba ɗaya su ne malaman da suke da fatawa a cikin daula ɗin A gane ku to wannan daula na sarauta ya fi alkhairi da Saudiya a yanzu saboda Yahudawa suna iya amfani da wani su tarbiyyantar da shi su turo shi don ya zo ya wargaza tauhidin nan na Saudiya wanda ana ta kokari ana cewa gaba ɗaya duk abin da ke faruwa a duniya na ta'addanci yanzu wahabiyanci ne dole a san yadda za a yi a canza tsarin karantarwa na saudiya to me kuke tunani da za a canza shugabanci a ce ana yin karba-karba wata ran sufaye su amsa wata ran mutum mai ra'ayin shi'a ya amshi wannan mulki din wata ran mai ra'ayi na ainihin ilmaniya wa'inda yan ladiniya masu cewa a cire addini a cikin tsarin rayuwa tsarin shugabanci a cire addini cikin tsarin tattalin arziki a cire addini kaza me kuke tunanin zai faru wa'annan malamai na harami da ake fa'idantuwa da su a duniya me kuke tunani gare su idan ƴan shi'a sun hau idan sufaye sun hau idan ƴan kalakatu sun hau zamanin kazafi shugaban libya ya yi ta kiraye-kiraye ga duniya cewa lallai wa'annan masarauta din ya kama ya zan wajibi su cire hannu game da kulawa da ka'aba ka'aba ba nasu bane su kaɗai. maka da madina na musulmi ne gaba ɗaya. ya kamata ya zama kulawa da ka'aba da aikin hajji a cire shi daga hannun wa'annan mutane a ba ainihin al'ummar musulmi me yake nufi saboda a samu daman aikata kowane irin shirka da kowane irin bidiya a wannan waje almuhim masarautar saudiya ita ta fi cankenta ta ci gaba da mulki a gani shi ne ya fi alkhairi ga saudiya idan muka duba saboda haka ba ƙaramin ni'ima Allah ya wa saudiya ba da Allah ya yi ta darun tauhid ya ba kariya to shin su wane ne suke da gefen da suke kare tauhidi shin misra ne sham ne iraki ne libya ne eh? su waye daga cikin sai kira zuwa ga tauhidi yanzu kuma suke hukuntar da shari'a ta Allah suna zartar da ainihin hukunci na shari'a ga mutane su waye kun minhum yad'u lit-tauhid al'an a cikin su wane ne mai kira zuwa ga tauhidi yanzu wa yuhakkimu shari'at Allah kuma wane ne yake hukuntar da shari'a ta Allah wa yahdimul kabab wane ne yake rusa bukka bukoki da ake sanyawa na waliyai ana zuwa ana neman tsari ana neman agaji ana yanka da sunansu wanda ake bautawa kuma bayan Allah man wane ne ina suke in ka ce akwai su hmm. a kawo mana su mu gani aina daula allati taqumu bi hadhihi shari'a ina ne daula da take tsayuwa da wannan shari'a kaga alal aqalli ma muqaddara cewa makka da madina gaba daya wato mu ce ma ba ma shari'a musulunci ake ba mu dauka kamar kasan mu ne Najeriya misali inda ake bin tsari wanda yake na demokradiya shin ya halatta kai amfani da wasu mutane na waje domin rusa kasarka domin ka zo ka kawo yaƙi a cikin ƙasar bai halatta ba a matsayinka na musulmi mai kishi ya kamata ka yi kishin ƙasar da nan aka haife ka nan ka taso nan ka samu fa'ida eh? manzo sallallahu alaihi cewa duk mutumin da ya aikata muku alkhairi ku saka mishi in ba ku samu abin da za ku saka mishi ba ku yi masa addu'a saboda haka an ce ne a saka mishi to yanzu ka san a inda nan aka haife mu nan muka taso muka karanci addinin musulunci har muka zamanto ahalu sunna muna alfahari da ita kuma a nan ne muka gina masallatanmu muna karantar da addini a cikinta kuma sannan an kyale mu da da'awa shin ya kamata mu saka mata da sharri ko kuma da alkhairi za mu saka mata ashe duk mutanen da suke zuwa da wata manufa don su kawo rabuwan kai a Najeriya baya halatta mu ainihin taimake su dole ne mu to masu kishin kasar mu Allah kalli muna son Saudiya ne saboda akwai Makka da Madina a wajen amma banda haka mun fi son kasar mu fiye da kowace kasa kowa kasar da ta duk wanda ya maka alkhairi yanzu mahaifinka kana son dukkan mutane amma ka fi son mahaifinka fiye da wa fiye da kowa saboda mahaifinka ya maka ni'iman da babu wanda ya maka misali kana son malamai gaba ɗaya amma malamin da ya karantar da kai ka fi son shi fiye da kowa saboda a wajen shi ne ka fa'idantu amma duk malaman sunna naka ne misali ina san gane karatun muna son Najeriya fiye da sauran kasashen Afirka kamar yadda shi ma dan Nijar yana son Nijar fiye da Najeriya saboda a nan ya taso a nan ya fa'idantu a nan yayi kaza an gane wannan musulunci yana da kyau kishin ƙasa amma kada kishin ƙasa ya wato ya warware kishin addini ina san gane wannan in dai kishin ƙasa ya warware kishin addini to akwai matsala a gani abin da ya sa muka fi son maka da madina musulunci nan ne garin manzan Allah nan ne kaza nan ne kaza amma dole ne baya halitta mutum ya zama to kamar yadda muke faɗa ya zama to mara kishi kullum yana ɗebe mu shugabanninsa albarka Allah ya tsine musu Allah ya kwashe musu albarka in ka ji dan Najeriya kullum cikin ɗebe albarka yake yana ɗebe wa ƙasarsa albarka shi ya sanya duk wani kokarin da malamai suke yi don yin da'awa na kawo gyara ba a samun gyara a Najeriya saboda bakinmu idan kana yawan tsine ma ɗanka to da wuya wannan ɗan ya yi albarka in kana yawan tsine ma ƙasarka da wuya ƙasarka ta yi albarka in kana yawan tsine ma shugabanninka da wuya shugabanninka ta yi albarka kullum za ka kasance kana ƙoƙarin kawo gyara kamar za a samu gyaran sai abu ya tsinki dole sai mun gano kuskurenmu cewa abin da muke yi ba daidai ba ne ya kamata mu gyara na rashin kishin ƙasa an gane wannan ko ya zama to kwata-kwata kawai mu duk wani abu na sharri muna nema ga ƙasanmu Allah shi kiyaye idan muka duba akwai hadisin da aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu an an gane ko yana magana akan ainihin cewa wato kishin ƙasa ba laifi bane amma kada yi karo da kishin addini yana cewa ma'adar rajul ma'adun rajul baladuhu makoman mutum shine kasar shi li'annahu yansarifu minhu fa yaudu ilai don mutum yana juyawa yayi tafiya daga kasar shi ya dawo kuma zuwa kasar yace domin manzo sallallahu alaihi wasallam lamma kharaja min al-kar lokacin da annabi ya fito daga kogo wa nazala bil jufa sai ya sauka a jufa bainan makka wal madina tsakanin makka da madina wa arafa dariq sai manzo Allah ya gane hanya manzo Allah ya gane fa fa hijira zai yi kafirin makka sun fitine shi sun takura mai kai suna ma neman ran shi manzo Allah ya gane fa fa hijira zai yi lalle zai bar makka an gano wannan ko a lokacin nan ijtaqa ilaiha sai manzo Allah sai kama bege gare ta manzo Allah yana ta bege yana zubar da hawaye yana kallon ainihin ƙasarsa kiri-kiri ga kasar da aka haife ni kasar da na taso kasar da na yi kaza gashi yanzu an tashin da kasar an ce yana tafiya yana waige yana tafiya yana waige ya tuna da mahaifarsa da mahaifan mahaifinsa an gane a lokacin nan yana cikin wannan hali na damuwa sai mala'ika jibril ya sauka a gare shi ya ce masa atashtaqu ila baladika wa maulidik ya ya rasulullah shin kana begen ƙasarka ne ko mahaifarka ya ce na'am ce eh kun gani manzo Allah duk da an kore shi duk da wulakancin da aka yi masa yana begen ƙasarsa yana begen menene a ainihin mahaifarsa kamar yadda wani mawaki ke cewa biladi wa in jarat alayya azizatun wa qaumi wa in zannu alayya kiramun lalle ƙasata duk da ta zalunce ni mai daraja ce a wajena saboda ta yi min ni'iman da ba zan manta ba sannan mutane na duk da sun mun rowa sun wulakanta ni masu mutunci ne masu karamci ne an gane wannan ko to manzo Allah yana tafiya yana waiwaye wato yana tunawa yana magana kamar yadda ainihin wani mawaki ke cewa sai zukuru ni kaumi, iza jadda jidduhum wa fil lailati zulma yuktaqadul badaru da sannu mutane na za su tuna da ni idan tsanani ya tsananta a gare su in bala'i yayi bala'i za su san amfani na dama ai a cikin dare mai duhu ake neman wata ko ba haka ba saboda haka manzo Allah yana tafiya yana waiwaye sai mala'ika ce mai kana bejan ainihin kasar ka ne mahaifarka yace na'am sai jibril yace mai to Allah ta'ala yana cewa innal ladhi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad hmm. eh lalle Allah wanda ya fallanta maka qur'ani lalle zai mayar da kai zuwa ga makomanka ma'ana zai mayar da kai zuwa kasarka da aka kore ka nan gaba insha Allah sai ke cewa ya'ani makka zai mai da kai zahiran alaihim kana mai samun rinjaye a gare su an gane wannan ko abin da ya sanya ubangiji ya gaya maka cewa zai mai da kai ka fahimci wannan kasancewa wa ma kunta tarju an yulqa ilai alkitab illa rahmatan min rabbik kasan da can baka kaunan ma a saukan ma da littafi ai saukan ma da littafi rahama ne daga ubangijinka hakanan dawo da kai garin makka ka zo ka rayu kuma ka gina wannan tauhidi a makka rahama ne Allah zai mai da kai zuwa gare shi almuhim daga cikin abin da zai kawo mana cin nasara shine duk wanda ya aikata maka alkhairi ka saka mishi to mu 'yan Najeriya gaskiya muna da ainihin nau'i na butulci ban cewa duka mutane mafi yawa daga cikin mu an mana alkhairi amma kuma kokari muke mu rusa kasar ma akwai ɗan Najeriya da in an bashi kuɗi zai iya mika kasar shi ma ya wulaɗanta. a ƙa'ida ya kamata alkhairi zamu ringa nema kasa muna mata addu'a Allah ya sa Najeriya ta zama darut tauhid ya zama to duk duniya gaba ɗaya ana zuwa ta ko ina ana karatun tauhidi a wajenta Allah ya sa Najeriya ta zama darul adal Allah ya ba mu shugabanni masu adalci talakawa masu tsoron Allah masu bin aƙida na ainihin ahlus sunna wal jama'a to wannan shine abin da ya kamata mu ringa yi an gane ba wai butulci ba na'am nasarullah nasarullah lana wa lahum hidayah muna roƙon Allah gare mu da su wa'annan mutane muna roƙon Allah ya shiryar da su wa tawfiq da gamdakata da gyara nasarullah an yu'inaha ala alkhair muna roƙon Allah ya taimake mu akan alkhairi wa nas'alullah an yuwaffiqaha li izalati muna roƙon Allah ya datar da ita Makka da Madina don gusar da kowane sharri da kowane naqasu muna neman ainihin gamdakatar muna neman taimako da gamda daga ubangiji wacce zai da mika muna so Allah ya mika da mukan hanya wa muna so Allah ya gyara ta a cikin kowane hali ka ga Saudiyya ba malamai sai addu'a suke kasar su shi sa ga Saudiya tana cikin alkhairi kaga in makirci ana ta makirci yanzu fa a Saudiya akwai miyagun mutane wanda suka shirya a ajanda amma har yanzu Allah bai taimake su ba dalili Allah ya azurta Saudiya da malamai na Allah masu addu'a tsakani da Allah gare ta yanzu akwai ‘yan sururiya sosai a cikin Saudiya, akwai ‘yan haddadiya, akwai ‘yan ikhwanul musulmi, akwai jama'atul tabligh akwai ‘yan shi'a ma bakaken yan shi'a ismailiya suna nan kuma suna nan yan kasar Sa'udiyya yan kasar saudiya ne to duk irin waɗannan mutane suna iya haɗa kai su yi madaular kwaf ɗaya kuma sannan tare da haɗin kan makiya daga waje kunga duk wani zanga-zanga da aka yi wancan kwanaki ai an so a yi a saudiya amma allah ya taimaka malamai ta ina suka yi ta hudu ba suna nuna mutane zanga-zanga baya cikin manhaji na salaf zanga-zanga bid'a ne hanya ne na kuruji ga hukam nan take suka taka mamu ko ina masallatai suka yi hudu ba to irin wayannan malamai muke roƙon Allah ya azurta mu da su wanda suka yi wa musulunci kyakkyawan fahimta kuma suke kira zuwa ga hanya na magabata kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad tadaw fa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fa sayakfikahumullah na'am والواجب, والواجب على كل مسلم abin da yake wajibi ga kowane musulmi duniya a cikin sauran kasashen duniya an yi da'u li ikhwanihi almuslimin ya ringa yin addu'a ga ƴan uwansa musulmai bi tawfiq ka ringa yin addu'a musulman Niger musulman Ghana musulman Kamaru musulman kaza musulman kaza Allah ya datar da su wal hidaya da kuma shari'a da gyara Allah ya gyara su manzal ladhi yaslam wai zai kubuta jama'a hmm. wai kubuta ba wanda ya kubuta qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishata illa zina amanu lalle wa'annan da suke so alfasha ta yadu ga wayanda suka yi imani lahum azabun alimun fi dunya wal akhirah suna da azaba mai radadi a duniya da lahira suna da azaba mai radadi a duniya duk mutumin da yake so sharri ya samu kasar shi sharri ya samu al'umman shi musulmi da suka yi imani to yana da azaba mai radadi duniya da lahira Allah shi tare mu eh wa alaikum salam dangane da abin da ya shafi kasar mu Najeriya wurin rashin yi wa shugabanni addu'a da kuma sunanan addu'a shi ita kasan kamar a malamai suna da gudunmawa ta ɓangaren nan yadda kamar su ne asali suka janyo mabiya ko kuma talakawa zuwa ga yi wa shugabanni mummunan addu'a gaskiya akwai malaman da suke da hannu da yawa malaman da suke hawa kan mumbari kaga suna kama shugabanni suna tsinansu ka kaddara shugaba ɗanka ne kake tsine masa zai albarka kaga ba zai albarka ba haka wannan tsinuwan da muke gaba muna ɗaya ba albarka ne ya Allah shugabanninmu ka sa su to marasa albarka ya Allah ka sa su to azzalumai masu zaluntar mu kan mutum maburin mu shine ma'anar wannan abu bai dace ba ko da yaushe mu to muna musu addu'a duk da su talakawa suna malaman suna jin haushin abin da shugabannin ke yi ne na zalunci to wannan kuma kaga suna zalunci sai kuma ka ce musu Allah ya tsine musu kai kana ganin kamar wannan tsinuwan zai rage zalunci ne to ba rage shi yake ba Bilhasali yana ƙara shi ne an gane to dole ne mu dinga faɗakar da junanmu cewa wannan tsinuwan ba shi da matsayi manzo sallallahu alaihi ya hana sahabbai sun hana kuma ba shi daga cikin manhaji na ainihin magabatanmu ko da yaushe muna cewa mu za mu bi sunna to shin magabatanmu haka suka rayu ba haka suka rayu ba ya kamata mu kakkabe littafanmu na aƙida littafanmu na tarihi mu ga yadda wayannan bayan Allah suka rayu mu rayu irin rayuwansu da shi ne za mu samu nasara duniya da lahira na fatan gane wannan na'am kamar haɗuwar mutane da misali to tun da saudiya a wannan ci eh. mutane da sai a ba unguwa a ce ga wani su shi ne mai yin sulhu a kan jama'a kazan a ji hankali sun wani abu tashi rikici tsakanin mace da miji ko irin masu bashi da daidai dan mm. kwantar musu da hankali a samu nutsuwa ba sai an je kotu ba wannan ya halitta ko da wani daula din ne ma idan a cikin daula ne misali sai zama to mutane suna ganin cewa bari su kafa wata lajina wanda lajinan nan zai zama to wato in an samu rikici za su dan sulhunta kafin a je wajen alkali suna taimaka ma alkali ne to abin da ya kamata su yi su je su yi rajista da gwamnati ya zama to aikin da suke yi gwamnati ta san da su kuma gwamnati tana sa musu ido kan abin da suke yi sannan ba matsala wayannan kaga ba suna jiya da gwamnati bane suna taimakon ta ne duk wani abu da zai kawo taimako ga hukuma za a iya yi saboda inda Allah ke cewa dinnan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan mu taimaka ma juna akan da'a da tsoron Allah kan mu taimaka ma juna akan zunubi da kuma ketar iyaka babu laifi irin wannan eh insha Allah Allah shi taimake mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik